karfe goma na safe agogon birnin washington da ke gundumar columbia hudu na yamma kenan agogon nigeria nijar kamaru da chadi wato uku kenan agogon ghana sashen wasu na muryar amurka kuka lalubo kai tsaye akan mitoci 25 21 da kuma 16 abin ne mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran mu a tashar biyu a Afirka na zangon FM akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a shi muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu barkan barkanmu da wannan lokaci yau juma'a 12 ga watan janairun shekarar 2018 mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na wannan yammaci ga kanin labaran duniya shugaban amurka donald trump ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa london a sannan kuma an ga rahoton cewa shugaban amurka na trump ya yi amfani da wasu kalmomi da basu dace ba na kiran wasu kasashe a fakaice lalatattun kasashe ana wasu wasi cikin takatsantsan a india game da dakatar da tallafin da amurka ke baiwa pakistan kan harkokin tsaro don matsawa kungiyoyin 'yan ta'adda To kamar yadda kuka fara ji a kanin labarin ana ci gaba da martani wato mai da martani kan kalaman da shugaba Donald Trump ya yi kan ƙasar Haiti da kasashen Afirka inda ya kwatanta su a matsayin ƙaskantattu. Irin waɗannan kalaman sukan sa numfashin mutum ya ɗauke. To a can da magaram da ke jamhuriyar Nijar kuwa ɗaliban jami'a ne suka ci gaba da zaman dirshan kan wasu ƙorafo-ƙorafo da suka gabatar wa hukumomin jami'ar. shekaru biyu uku nan jami'ar da makaram kawai tsaya ne dai ba ta yi ba kwata-kwata amma kawai komi bai taya daidai za ku ji abin da hukumomin jami'ar ke cewa sannan muna tafi da shirin duniya amurka da kuma kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana amma da farko ga labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum nan da nan aka mayar da martani game da rahoton cewa shugaban amurka donald trump ya yi amfani da wasu kalmomi da basu dace ba na kiran wasu kasashe a fakaice lalatattun kasashe trump ya baiwa 'yan majalisu mamaki jiya alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baki yayin da aka ba da rahoton ya kira haiti da wasu kasashen afirka a zaman lalatattun kasashe kamar yadda kafafen yada labarai suka rawaito ciki har da jaridar washington post da new york times da kuma gidan talabijin na cnn shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar maganar waɗannan mutanen da suka fito daga banzan ƙasashe a nan. Trump ya ce ya kamata Amurka ta bar karin mutane daga ƙasashe irin su Norway, wadda Firaministar ƙasar ta haɗu da shi a White House ranar Laraba su zo nan Amurka. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta ce maganar ta shugaban ya firgita ta kai mai magana da yawun kungiyar ebba kalando ta faɗa wa kamfanin dallancin labaran associate press cewa ganin yadda tarihi ya nuna yadda 'yan afirka suka isa amurka a matsayin bayi wannan magana ta wuce duk wani yadda ake yin magana wacce za a iya karɓar ta wannan wani abin mamaki ne yadda amurka ta kasance misali kan yadda baki suka haifar da ƙasa mai ƙarfi da kuma ƙa'ido da kuma aƙidoji da bambance-bambance gami da damammaki an ba da rahoton haiti ta kira jami'an amurka da su yi bayani akan maganar ta shugaban ƙasa a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa london tom ya ba da amsa ga raɗe-raɗen da ake a kan ziyarar tasa ta london a shafinsa na twitter jim kaɗan kafin tsakar daren jiya alhamis ya ce dalilin da ya sa na fasa tafiya zuwa london shine bana goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin obama ta dauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancin mu kila wuri mafi kyau a london da arha domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadanci a can wani waje akan biliyan 1.2 ya ce san wannan bai dace ba sannan kuma a ce in je in buɗe sabon ofishin jakadancin a'a ba zan je ba duk da haka shafin yanar gizon na ofishin jakadancin amurka ya ce gwamnatin amurka ta sayi filin da aka gina sabon ofishin jakadancin ne a shekarar 2008 kafin tsohon shugaba barack obama ya dare kan karagar mulki a watan janairun shekarar 2009 an sayar da tsohon ginin ne a shekarar 2009 tun da farko an shirya shugaba trump zai kai ziyarar aiki a birnin london kafin karshen watan fabrairu lokacin da ake sa ran zai bude sabon ofishin jakadancin sannan ya gana da firayim ingila theresa may amma ba a tsaye da rana ba labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Ƙasar Philippines na ci gaba da murmurewa daga yakinta na bara da ƙungiyar da ta ɗauki salon ISIS da kuma 'yan tawaye musulmai masu adawa da gwamnati. To amma a yanzu haka tana tunkarar tarzoma da wata ƙungiyar a yankin masu aƙida ko manufa makamancin 'yan tawayen farko. sabon rikicin zai ƙara tsawon lokaci jayayya tsakanin musulmai 'yan aware da gwamnatin na philippines 'yan yakin sa kan musulmai da suke tsibirin mindanao da ke kudancin ƙasar sun yi imanin cewa ƙasar ta philippines wadda ke da rinjayen kiristoci 'yan ɗariƙar katolika a ƙasar sun kwashe albarkatun ƙasar fiye da kima duk da kasancewar musulmai da suka daɗe a ƙasar kimanin shekaru 500 da suka shige tarzoma da aka danganta da tawayen sun kusan sun kashe mutane kimanin 120 a mindanao tun shekarun 1960 rahoton kafafen yada labarai ya ce mai yakan mayakan Moro Islamic Freedom Fighters ƙungiyar da aka fi sani da BIFF a takaice ta kashe akalla mutane goma zuwa ashirin tun watan Disamba ta hanyar harin mummuke da bamamai mai magana da yawun barikin yankin ya faɗa a yau juma'a cewa mutane goma sha ɗaya cikin 'yan tawayen tawaye tara ne suka mutu a wani lamari da ya faru a ranar 25 ga watan Disamba. Haka kuma kimanin iyalai 300 ne ke zaune a matsugunan wucin gadi domin gujewa 'yan tawayen. Ana wasu wasi cikin takazantsan a Indiya game da dakatar da tallafin da Amurka ke baiwa Pakistan akan harkokin tsaro don ta matsa ƙungiyoyin 'yan ta'adda lamba na jimillar dala biliyan 1.9. amma masu fashin baki a ƙasar india sun ce ba lallai ba ne wannan mataki ya sa pakistan ta daina baiwa ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su hezbollah mujahidin da suke cin karansu ba babbaka a yankin kashmir tudun mun tsira an rufe bakin zaton da inda ke yi akan washington da wani dan gajeren bayani daga karamin minista biyo bayan rubutun twitter da shugaba trump ya yi na sabuwar shekara cewa pakistan ba ta biyan amurka komai kamar yadda jitendra sen ya ce ya nuna karara ya watsar da matsayar india akan yan ta'adda kuma kamar yadda pakistan ke da hannu a cikin kulle-kullen ta'addanci ya kunsa ivan Gupta, daraktan kungiyar bincike na Vive Kananda International Foundation a New Delhi ya ce, ya yi wuri a zargi abin da shugaba Trump zai yi, amma yanayin sabo ne. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin ana ci gaba da mai da martani kan wasu kalaman da aka danganta su da shugaban Amurka Donald Trump inda rahotanni suka rawaito shi yana kwatanta kasar Haiti da kasashen nahiyar Afirka a matsayin kasashe kaskantattu. Rahotanni sun ce shugaban na Amurka ya furta waɗannan kalaman ne yayin da yake wata ganawa da 'yan majalisar dokokin Amurka inda suka tattauna kan batun shige da fice. Ga Ibrahim Jirmai da fassarar rahoton Michael Brown. yayin wani taro da 'yan majalisar dokokin amurka suka yi ne a fadar white house kan batun shige da fice a jiya alhamis aka ruwaito shugaba trump yana kwatanta haiti da kasashen afirka a matsayin kasashe kaskantattu inda ya dasa alamar tambaya mai cewa wai shin menene ya sa muke barin mutane daga waɗannan kaskantattun kasashe suke shigowa ƙasar nan jaridar washington post da new york times da kuma cnn ne suka fara ɗauko labarin waɗannan kalamai da aka danganta su da shugaba trump sun ruwaito shugaba trump yana cewa kamata ya yi amurka ta rika barin mutane daga kasashe irin su norway wacce prime minister ta ta kawo ziyara a fadarsa ta white house a ranar laraba suna shiga amurka ita dai fadar white house bata ce uffan ba dangane da waɗannan rahotanni da suka alakanta trump da waɗannan kalamai na batsa waɗanda suka ce ya furta a lokacin da yake magana akan ƙasar haiti da ƙasashen nahiyar afirka elena ross letnin yar majalisar wakilai ce daga jihar florida a ƙarƙashin tutar jam'iyyar republican It really takes your breath away. You just incomprehensible that these words Irin waɗannan kalaman sukan sa numfashin mutum ya ɗauke. Abin ya ɗaure min kai a ce irin waɗannan kalamai suna fitowa daga bakin shugaban Amurka. Ƙasar da aka kafa ta bisa turbar yaƙi da nuna wariya, tare da ɗaukan kowa da kowa a matsayi ɗaya. amma sai ga shugaban yana cewa ba sa son kowa daga ƙasar Haiti. Kai, ni ina mai kyamar ambatar wannan kalmomi. I feel bad even using the phrase, but These are the president's words. A nashi bangaren tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush ya aiki da sako a shafinsa na Twitter inda ya yi Allah wadai da kalaman na shugaba Trump kamar haka. Duk wani abu mai kyau da shugaban Amurka ya yi guda ɗaya, sai ka ga biyo bayansa da kurakurai kamar goma. Ina fatan waɗannan kalaman kuskure ne, kuma ba za su nuna ainihin ma'anarsu ta nuna ƙiyayya ba. Shi ma tsohon Firayim Ministan Haiti Laurent Lamothe ya aika da sako a shafinsa na Twitter inda ya rubuta, Trump kaji kunya, duniya tana kallon abin kunya a yau bisa waɗannan kalaman batsa wanda san ba za mu amince da su ba hakan kuma ya nuna rashin girmamawa da jahilci da ban taɓa ganin irinsa ba a tarihin wannan zamani a ce wani shugaban amurka ya furta irin waɗannan kalamai wannan lamari ya isa haka rahotanni sun ce shugaba trump ya furta waɗannan kalamai ne na batsa yayin da sanata dick dobbin na jam'iyyar democrat da ke wakiltar jihar illinois yake bayani kan jadawalin wata yarjejeniya da aka cimma tsakanin wasu sanatoci shidda da suka fito daga jam'iyyu daban-daban waɗanda suke ƙoƙarin kare wasu matasan baƙin haure 800 daga shirin mayar da su ƙasashensu na ainihi ya zuwa wayewar gari yau a juma'a fadar white house bata ce uffan ba game da martanin da ke fitowa daga kasashen waje ba. a gaida Ibrahim Jirmai da fassarar rahoton Michael Brown. A jamhuriyar Nijar kungiyar ɗaliban jami'ar da magaram na ci gaba da zaman dirshan don nuna rashin jin daɗin su kan yadda shugabannin jami'ar ke tafiyar da harkokin ilimi a makarantar. Inda kuma suka jaddada bukatar su ta lallai sai jagoran jami'ar wato rekta da mataimakinsa sun yi murabus saboda abin da suka kira rashin iya jagoranci. Ga tabar abari da ƙarin bayani. yanzu haka dai ana iya cewa tura ta kai bango a babbar jami'a ta nan da magaran yayin da ɗalibai suke zaman darshan har ma suka hana jagororin jami'ar shiga cikin ofis ɗinsu wato rector da vice rector sa'adu mamman nasiru shine kakakin kungiyar ɗaliban ta jami'ar da magaran kamar da kuka gani zaman darshin ne muke na nuna bacin mu da yadda ake tahiyar da al'amarin karatu a jami'ar ta da magaram musamman ma jagoranci na shugaban wannan makaranta da mataimakin shijewa da rektar da vice rektar yau da 'yan shekaru da suka wuce tun zawa wannan malamai guda biyu karatu ya taɓarɓare a jami'ar da magaram kuma yau da gobe da gobe muna ganin kamar gwamnati ce ba ta aiki ta yadda ya kamata mai wanga karan sai muka lura da gwamnati ta sabki yaunin da ya rataya a kanta amma ga malamai saboda eh, rishin iya jagoranci da kuma halin ko in kula da suke nuna ma jami'ar da magaram ya sa sun kasa yin abin da ya kamata don al'amarin karatu ya ta yi. Babban abin takaici a cewar ɗaliban gwamnati ta tabbatar musu da an zuba kuɗaɗen. Kuma minista Eh, ya tabbatar mana da cewa an sa musu kudaden da ya kamata su aiwatar da wannan abubuwa kuma ba su aiwatar da su ba shine muka gane cewa ya kamata lalle lalle su bar jami'a da magaram tunda in dai suna nan babu ci gaban karatu daga nashi waje muhammad bazan fari jagoran jami'ar ta da magaram wato rektar ya shaida cewar sufa ba laifin ba ne kowa na gani na trezor duk su zo su tambaya ba a taba ganin rektar ta ya zama bakin ma'aikata abin gaba ne ta yi waɗanda suna ta hanyar fitar na zuwa ya tafi resort don saboda wannan aiki don saboda kudin su don na san harkar zanda da take ba mu kaɗai ba ne ba ba ba ba mun kaɗai ba ne amma nan ne ya tashi hankali. to sun san da haka nan ɗin kun ga kwatanta musu. sun sani yayi na ce musu su su alba makaranta su na ce musu su aiko shugabannin su zo in kwatanta musu sun ka kiya. to yanzu mine ne abin yi. abin yi gwamnati ya biya ya biya ma'aikata albashin mutane ke gani hmm. albashi kun ba ni ke biya su ba su ma waɗannan ɗalibai kokawa suka yi da yadda suke ta jibge shekaru a jami'ar ba wani ci gaba ramatullahi ali yarbi yanzu shekara ta shidda a wannan makarantar yanzu magana gari nake muku saboda ua guda lak nike nan tun bara an kasa yi an kasa ida wannan dai sun sa mutane retar kwarai sun sai mu. abin da ya kamata a ce mutum ya ida shekara biyu wai uku zuwa hudu yanzu har ya kai shekara shida saminu ya hayalago ni yau a shekara ta hudu nake a kan shekara ta uku banda diplom ko guda kahin nike zuwa a shekarar nan hudu na baya jami'a ga tana daya daga cikin jami'o'i da ko kuma jami'a ta farko wadda su ke yi da karatu a kan lokaci na ce bari in jami'a nan tunda da abokan mu waɗanda suka zo a kan lokaci sun samu diplom nasu da muka zo kuma abu sai gashi ya taɓarɓare ya lalace. jibir dogo uba shekaru biyu uku nan jami'a da makaram kawai tsaya ne dai ba ta yi ba kwata-kwata amma kawai komi bai ta daidai yadda ya kamata. Tamar Abari, muryar Amurka daga da magana a jamhuriyar Nijar. Da Alhaji wata matsala da ke ci gaba da tasowa a tsakanin matasa a kasashe masu tasowa musamman ma irin su najeriya da nijar ita ce matsalar amfani da magungunan tari wajen biyan wata bukata ta daban tare da sa matasan cikin maye da matsaloli na rayuwa ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ɗanɗanan wannan rahoto na musamman da ya aiko mana daga yola kama daga Nijar, Najeriya, Ghana, Kamaru da ma sauran kasashe masu tasowa na nahiyar mu ta Afirka kusan iya cewa fa matsalar guda ce na karuwa masu fatauci da kuma tu'amali da mugan kwayoyi kuma wani ma abun firgitarwa shine cewa yayin da hukumomi ke kokarin dakile matsalar da alamun falamarin sai karuwa yake tamkar da wutan daji inda baya ga maza yanzu lamarin ma har da 'yan mata da kuma matan aure zibebi wata yatotolin ce da na samu ta yi mankas ta ce ita fa a jikinta tunda ko ba komai ai lokacin abu a yi shi. Ba wani bacci zan ba ba ina ina hutawa na ne na hutawa na ne ba ba ba bacci nake yi ba. Ba wani illa sam sai dai kawai in ji ni kamar sarki. Malama Binta Khalid Adam na kungiyar al ta ce ai bai kamata ma ake nuna waɗannan matasa kyama ba wanda don haka ne ma suka ziyarce su domin ganin yadda su take da kuma irin taimakon da ya kamata a yi musu. Eh gaskiya abin da ya fi komai ta da mana da hankali shine ƴaƴa ƙanana wayanda ba su wuce shekara sha ɗaya zuwa ƙasa da haka kuma da 'yan mata wa'inda yanzu ba su wuce suna ƙofofin iyayensu ba ka duba da ƴa mace budurwa amma tana cikin wannan daji a gurin kuma ta samu waliyi a yi mata aure har ta haihu a wajen a cikin wurin abin na da ɗaga hankali matuƙa mm. eh, babu yadda za a ce ƴa mace ta kai wannan munzali da iyayenta a ce ta guji iyaye ta guji cikin gari ta koma inda shaye-shaye ke don wacce muka tara ta haihun din uban yana sha ita ma tana sha ga kuma dan su karami yana rarrafe a tsakaninsu to me kake tsammani zai taso a tsakaninsu dan nan in aka yaye shi wata kila wani haihuwar za ta ƙara kaga kenan ana gina wata al'umma ta daban a cikin wannan wuri wanda Allah kaɗai ya san ina za su tsaya idan ba a shiga ciki an kawo wa al'amarin iyakawa. to sai mu ci Allah ya kyauta idan Allah ya kai mu ranar Lahadi da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za a ji cikakken rahoton a shirin mu na safe yan zagogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti kusan 13 ana tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga shirin duniya Amurka Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyar Amurka kwanaki kaɗan suka rage wa majalisar dokokin amurka ta sami matsaya kan amincewa da kudaden da za a gudanar da ayyukan ma'aikatan gwamnati kafin wa'adin ranar 19 ga wannan wata na janairu da kudaden da aka ware za su ƙare inda akasin hakan zai iya kaiwa ga rufe ma'aikatan gwamnatin baki ɗaya to sai dai yiwuwar amincewa da kudaden na tafa da wani kujerun doka da 'yan jam'iyyar democrat da ke majalisar dokoki suka gabatar da ya shafi batun shige da fice a kasar ta amurka sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan takaddama sunana mahmud lalo a tsakiyar makon nan ne shugaban amurka donald trump ya nuna wasu alamu da ke nuna cewa mai yiwa ya mika kai bori ya hau wajen yunkurin da ake na neman matsaya dangane da samar da doka ta dindindin kan batun shige da ficen baki a amurka shugaba trump ya nuna waɗannan alamu ne yayin wani taro da ya yi da 'yan majalisar dokokin ƙasar da suka hada da dukkan 'yan jam'iyyun da ke majalisar wato democrats da kuma republicans domin tattaunawa kan batutuwan da suka shafi samar da tsaro akan iyakokin amurka da kare matasan bakin da ba su da takaddun izinin zama da bakin hauren da ke tasowa daga yanki ɗaya da kuma shirin nan na canki-cankin takardar lottery. I having the Democrats in with Ina ganin yana da matukar muhimmanci mu samu haɗin kan 'yan Democrat a wannan tafiya. Saboda ya kamata a ce wannan ƙuduri ne da zai haɗa kan jam'iyyun biyu. Ya kamata a ce ƙuduri irin wannan ya nuna ƙauna. Tattaunawar shugaba Trump da haɗakar 'yan majalisar ta fi mai da hankali ne kan batun wasu baƙi takwas da suka shiga ƙasar tun suna yara, waɗanda ba su da takardar izinin zama. Amma kuma suke samun kare wani shiri da ake wa lakabi da daka. wanda ya musu katanga da duk wani shiri na mai da su kasashensu amma a shekarar da ta gabata trump ya kawo ƙarshen wannan shiri na daka sannan a ranar litinin ɗin nan ya kawo ƙarshen wani shiri na wucin gadi da ke kare 'yan ƙasar el salvador daga mai da su zuwa ƙasarsu har ila yau shugaban na amurka yana so ya kawo ƙarshen shirin canke-canken nan na visa lottery wanda ke ba da dama a zaɓo wasu mutane daga sassan duniya a basu takardun izinin zama a nan amurka To amma a ranar Talatar da ta gabata, shugaba Trump ya nuna alamun cewa zai sassauta matsayarsa domin a samu madafa kan ƙudurin na yunkurin samar da doka ta dindindin game da shige da fice a nan Amurka. Ya kamata ce ƙudiri irin wannan ya zamanto wanda zai iya kawo ƙarshen kwararren mutane daga wani yanki zuwa Amurka. Irin wannan ƙaurar na janyo mana mutane da ke da wasu buƙatu, kuma haka baya mana daɗi, saboda ba mana adalci ba. kuma na san cewa mutane da dama a wannan ɗakin ko da yake ba zan ari bakin wani in ci masa albasa ba amma na san da yawa daga cikinku kuna so a kawo ƙarshen kwararar baƙi mai ɗorewa. sai dai wannan tsari da shugaba trump da amurkawa da dama ke kira chain migration a turance wato kwararar baƙi daga wani yanki babu ƙaƙƙautawa shi wasu ke kira ƙoƙarin da baƙin hauran da suka shigo amurka ke yi na kawo 'yan uwansu da suka baro a baya 'yan democrat dai suna nuna adawa da kawo karshen shirin na daka ko da yake sun fice daga taron suna masu cewa za a samu mafita sanata robert menendez dan majalisar dattawa ne da ke wakiltar jihar new jersey a bangaren 'yan democrat ina ganin shugaban yana so ne ya samu matsaya yanzu ya rage a gani ko hakan za ta yiwu amma ina ganin abin mai yiwuwa ne to sai dai ya zama kusan dole shi shugaba trump ya samu hanyar da zai faranta wa masu tsatsauran ra'ayi a majalisar dokokin waɗanda suka sa shi a gaba har sai ya cika alkawuran da ya ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe steve king ɗan majalisar wakilai ne a ɓangaren 'yan republican wanda ke wakiltar jihar Iowa. Ya sha nanata cewa zai kawo karshen shirin daka. A zahiri ya bayyana cewa zai kawo ƙarshen shirin a ranar biyar ga watan Maris ɗin wannan shekarar. Amma duk da haka, yana ƙoƙarin ya ga cewa an yi musaya da wasu jerin shirye-shiryen shige da ficen baki. Shirin shugaba Trump ya nuna cewa an kusa cimma matsaya kan shirin yin garan bawul ga bangaren shige da fitan na baki. Ba mu da nisa da samun cikakken garan bawul ga bangaren shige da fice. Amma idan ana so abin ya yi tsamari a shirye nake na fuskanci duk wata suka. Har ila yau shugaba Trump ya zaku ya ga cewa an gina katanga akan iyakar kudancin Amurka domin ya cika ɗaya daga cikin muhimman alkawuran da ya yi a lokacin yakin neman zaɓe. Wannan batu kuma na ɗaya daga cikin batutuwan da ake tattaunawa kan shirin samar da cikakken tsaro akan iyakokin Amurka. Sai dai masu fashin baki kan al'amuran yau da kullum na ganin cewa wannan takaddama ba san inda za ta kaya ba har sai zuwa nan da mako mai zuwa. masu sauraro da kama kawo karshen shirin namu na duniyar amurka sai wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da zlatika hawk da catherine gibson da suka haɗa ainihin rahoton mahmud lalo ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da layin sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana Sakon farko ya fito daga Bala Muhammad Dambam ya ce salam VOA Hausa Allah ya kawo mana daidaito tsakanin fulanin makiyaya da manoma a Najeriya amin. Sako na gaba ya ce ko shakka babu yunkurin da kwamishinan ilimi Muhammad Jabi Kilgore ke yi tare da gwamnatin Sokoto wajen faɗi tashi akan harkokin ilimin jiha ya yi daidai. amma sai dai ba a faɗa a baki ba kawai mu 'yan jiha mu gani a ji sako daga kabiru je ke kara ya sokoto sai kuma sako na gaba ya ce salamu alaikum voa zanga-zangar da kungiyar ma'aikata ta nlc ta ƙasa ta gudanar akan gwamnan kaduna nasiru el rufai abin dubawa ne da fatan kokensu ya kai ga inda ya dace daga safiyanu gumil zangon daura sai kuma sako na gaba ya ce hakika yau shekaru uku kenan da zaben gwamnan jihar katsina aminu bello musari amma abin takaici har yanzu talakawa a jihar katsina ba mu ga canji ba uwa obama zaben shugabannin ƙananan hukumomi ya gagara ga kashe-kashen Fulani a yankunan Faskari, Sabuwa da Ɗandume. Ya kamata kasancewa don tuwon gobe ake wanke tukunya, sako daga Usman Shitu Mahuta. Sai kuma sako na gaba daga Sani Aliyu Turaki Ingawa ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta tantance mutanen da ake dawo da su daga ƙasar Libya don kaucewa yiwuwar samun 'yan ta'adda na ISIS a cikinsu. waɗanda ake ganin za su iya amfani da wannan damar wajen shigowa ƙasarmu tare da haɗewa da ƙungiyoyinsu a ƙarshe ina fatan Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasarmu Najeriya. Sai kuma saƙo na gaba ya ce VOA Hausa hakika fidda jadawalin zaɓuka na 2019 da hukumar zaɓen ƙasarmu Najeriya INEC ta yi hakan ya nuna cewa hukumar ta shirya tsaf domin tunkarar zaben mai zuwa fatan mu dai a koda yaushe Allah ya sa a yi zaɓe lami lafiya ba tare da wata hatsaniya ba. Sako daga Hussaini Abba Dambam, Muhammad Musa Damban da Ibrahim M Abubakar Maiduguri da kuma Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Sai kuma sako na ƙarshe suka ce gwamnatin Najeriya ki ƙoƙarin kawo aikin yi ga matasa a Najeriya sako daga Safra'u Zamani da Maryam Alhaji Zubairu. yanzu kuma sai labarai a takaice. suka mayar da martani game da rahoton cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi amfani da wasu kalmomin da basu dace ba na kiran wasu kasashe a fakaice lalatattun kasashe Trump ya baiwa 'yan majalisu mamaki jiya Alhamis lokacin da ake zaman tattaunawa kan baki yayin da aka ba da rahoton ya kira Haiti da wasu kasashen Afirka a zaman lalatattun kasashe Kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka rawaito ciki har da jaridar Washington Post da New York Times da kuma gidan talabijin na CNN, shugaban ya yi tambayar me yasa ake maganar waɗannan wannan mutanen da suka fito daga banzayen ƙasashe a nan. Trump ya ce ya kamata Amurka ta bar karin mutane daga ƙasashe irin su Norway, wadda Firaministan kasar ta haɗu da shi a White House ranar Laraba su zo nan Amurka. a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump ya soke ziyarar da ya shirya kaiwa london Trump ya ba da amsa ga raɗe-raɗin da ake kan ziyartar tasa ta London a shafinsa na Twitter jim kaɗan kafin tsakar daren jiya Alhamis. Ya ce dalilin da ya sa ya fasa tafiya zuwa London shine baya goyon bayan matakin da tsohuwar gwamnatin Obama ta ɗauka na sayar da wurin gina ofishin jakadancinmu kila wuri mafi kyau a London da arha domin kawai a gina wani sabon ofishin jakadancin a can wani waje akan biliyan ɗaya da ɗigo biyu ya ce san wannan bai dace ba sa'annan nan kuma a ce an je in bude sabon ofishin jakadanci a'a ba zan je ba duk da haka shafin yanar gizo na ofishin jakadancin amurka ya ce gwamnatin amurka ta sayi filin da aka gina sabon ofishin jakadancin a shekarar 2008 kafin tsohon shugaba barack obama ya dare kan ragamar mulki a watan janairun shekarar 2009 an sayar da tsohon ginin a shekarar 2009 Kasar Philippines na ci gaba da murmurewa daga yakinta na bara da kungiyar da ta ɗauke salon ISIS da kuma 'yan tawaye musulmai masu adawa da gwamnati. To amma yanzu haka tana tunkara tarzoma da wata kungiyar a yankin masu aƙida ko manufa makamancin 'yan tawayen farko. Tumar lagai da kai nazir labaran da ke shigo mana yanzu na cewa shugaba Trump ya musanta kalaman batsan da aka danganta da shi da aka ce ya faɗa kan ƙasar haiti da kuma nahiyar afirka masu haro da aka mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima za mu sake dawa da wani sabon shirin da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya garzawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie lathis gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗansa kamar da kuka sai injiniyan mu john muhammad lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada a nisa ga tawagar yau da gobe nan tafiya ai sauraro lafiya